Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19 31 da sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita biyar sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da so ga dama sai su daddangula voahausa.com domin kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 27 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu ba mu kanun labarai. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta la'anci gwamnatin kasar gambia da ficewarta daga kotun icc sai kuma shugaban cibiyar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa yankin aleppo ya zama wani dandali na kisan al'umma yar takarar shugabancin ƙasan amurka kuma ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta ninka abin da abokin karawanta donald trump yake kashewa na kuɗi malalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da kwamitin raya jihohin arewa maso gabas gwamnati ta tashi dai yanzu kai tsaye ta gani akan cewa ya kamata a yi kwamiti na wajen mutane ashirin da wani abu wanda za su tsaya dinga tsara kuma su tabbatar da cewa an kai ma mutanen nan tallafi na gaggawa ko kuma an sake mayar da su gidajensu ko haka kuma sai a jihar kaduna da aka fara horar da matasa ko akan menene To shi rashin aikin yi banda damuwa da yake kawo ma dan adam shi kansa yana sa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a al'umma. Shi yasa gwamnatin mu ta ce babban abin da za ta sa gaba shi ne, me za mu iya yi mu jawo hankalin matasanmu? mu. To Grace Alheri Abdu kuma za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta la'anci gwamnatin ƙasar Gambia saboda ficewarta daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC, abinda Amnesty ta kira babban ƙalubale ga miliyoyin mutane da ake cin zarafinsu a faɗin duniya. a yayin da take ba da sanarwar ficewarta daga babban kotun na birnin hague shekaran jiya talata ne gambia take zargin kotun da yin watsi da dubban laifukan yaƙi da ake aikatawa a ƙasashen duniya daban-daban shawarar ficewar da gambia ta dauka ya biyo bayan irin wannan mataki ne da afirka ta kudu da kuma burundi suka dauka na ficewa daga kotun ta icc to amma daraktan nazari da gangami na kungiyar amnesty international a nahiyar afirka netsanet bile ya faɗa jiya laraba cewa a maimakon kasashen afirka su ci gaba da ficewa daga kotun ya kamata su yi kokari su yi koyi da botswana su yi aiki tare da kotun wajen warware batutuwa da ke damunsu bile ya gaya wa ya ce yawancin mutanen afirka ta hanyar wannan kotun ne kawai suke samun adalci daga cin zarafi da aka daɗe ana musu sai dai kuma ministan watsa labarai na gambia sharif bojan ya ce wannan kotun duk da cewar ana kiranta da sunan ta ƙasa da ƙasa a ƙashin gaskiya kotu ce take wato abin da ta sa a gabanta shine illa da kuma musgunawa mutane da ba turawa ba musamman waɗanda suka fito daga nahiyar afirka masu sukan lamiri ga wannan kotun dai sun ce kotun ta fi mai da hankali ne akan kasashen nahiyar afirka kuma ta yi watsi da laifukan yaƙi da ke faruwa a wasu sassa daban-daban na duniya har ba wato aka ba da misalin cewa daga cikin shari'o'i goma da kotun ta yi aiki a kansu zuwa yanzu ɗaya ne kawai wanda ba 'yan ƙasashen afirka aka musu ba shugaban cibiyar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya laraba cewa yankin gabashin aleppo na syria ya zama wani dandalin kisan al'umma inda aka kashe mutane sama da 400 kuma kusan 2000 suka jikata a cikin watan da ya gabata a kasar mutanen da waɗannan har-haren ya rutsa da su ko duk yara ne ƙanana in ji shugaban cibiyar ba da agajin stephen o'brien a cikin rahotonsa na wata-wata na aikin ƙungiyarsa na shiga da kayan agaji ga mazauna yankin da ke daidaita wanda ya gabatar ga majalisar ɗinkin duniya ɗin ya sake maimaita zargi da sakataren majalisar ɗinkin duniya da babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama suka yi a can baya cewa gwamnatin siriya da rasha ne ke da alhakin kai har-haren ruwan bamamai babu kakkautawa tun farkon wannan yaƙi da ya barke kusan shekaru shida da suka gabata a makon da ya gabata siriya da rasha sun fara tsagaita buɗe wuta a kan gabashin aleppo da na ɗan lokaci don ba damar fitar da wasu wato tsananin masu tsananin fama da ciwo da masu rauni kuma da kuma ma'aikatan agaji su domin samu damar raba kayan agaji a garin wanda rabon da an kai kayan agaji a cikinsa an kusa watanni hudu da su gabata an tsawaita shirin tsagaita wuta har zuwa kwanaki takwas amma rashin samun tabbacin tsaro daga bangarorin masu fada da juna ya sa kungiyoyin ba da agajin suka kasa iya shiga su yi aikin su da ya dace ana sauraron wayannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya america 'yar takarar shugabancin ƙasa a nan amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta ninka abin da abokin karawanta na republican donald trump yake kashewa na zunzurutun kuɗaɗe a su ta shiga fadar white house amma dai trump ɗin ya faɗa jiya laraba cewa zai zuba ƙarin makudan kuɗaɗen aljihunsa a cikin yakin neman zaɓensa cikin makonni biyu da suka rage a yi zaɓen ta ranar 8 ga watan gobe ta nuwamba. rahotannin da 'yan takarar suka wa gwamnatin amurka na nuna cewa hillary clinton tsohon sakatariyar harkokin wajen kasar wacce ta himmantu wurin ganin ta kafa tarihi zama macin farko da ta ɗere kan kujerun shugabancin amurka ta tara dala miliyan 950 kuma har yanzu tana da sauran dala miliyan 178 da ke hannu da za ta batar da su wurin tallace-tallacen gidan talabijin a kokarin ganin jama'a sun fito sun jefa ƙuri'unsu shi kuma donald trump ya tara dala miliyan 449 da 49 kuma yana da dala miliyan 97 a hannu trump wanda hamshakin ɗan kasuwa ne mai hada-hadar gine-gine jiya ya zo nan washington don buɗe sabon otal ɗinsa mai cike da kayan alatu wanda, kusan, wanda ke kusa da fadar fadar white house kuma ya faɗa wa gidan talabijin ta cnn cewar ya riga ya kashe kudin aljihunsa da ya kai dala miliyan 100 a cikin yakin neman zaɓensa wannan dai shine karo na farko da trump ke shiga zaɓen rika wani mukamin siyasa sai dai yanzu haka yana bayan hillary clinton wato wurin farin jini ga amurkawa duk da haka trump da ya nace cewar shi ne fa zai lashe zaben wannan shekarar to amma masu fashin baki akan zaɓe sun ce hillary clinton ce ta dada nuna alaman cewar tana dab da yin tarihi na zama shugaban amurka ta 45 wato wacce za ta maye gurbin shugaba barack obama wanda wa'adinsa na biyu ke karewa ranar 20 na watan janairun sabuwar shekara. Shoma da labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar labaran namu da batun kaddamar da kwamitin da zai ciyar da jihohin Arewa maso gabashin Najeriya gaba da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a karkashin jagorancin General Tuweplus Yakubu Juma mai ritaya. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan kwamiti kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ya kunshi 'yan majalisar tarayya da gwamnoni da 'yan kasuwa da wakilan al'umma da kuma mutane ƙwararru waɗanda suka san makamar aiki wurin sake tsugunar da jama'a da yake jawabi a wurin kaddamar da wannan kwamitin shugaba muhammadu buhari ya ce lallai ayyukan kwamitin nan za su tafi ne karkashin jagorancin amintattun mutane waɗanda suka san ya kamata kuma waɗanda an tabbatar cewa za su yi al'umma aiki ba tare da yaudara ko cuta ba karkashin jagorancin janar tiwa dan juma amma kuma aikin kwamitin nan na shekara uku ne ba zai kasance na dindindin ba the presidential committee on the North-East initiative would not exist in perpetuity or isolation. Rather, it will exist ya ce wannan kwamitin na shugaban kasa a kan sake ra'ayi yankin arewa maso gabacin najeriya ba zai kasance ba na har illa masha allahu don kuwa za a ɗiban masa shekara uku ne domin gudanar da aikinsa sa'annan daga bisani ana sa ran cewa za a yi wani tsari mai tsawo wanda zai fasalta hanyoyin da za a bi domin gudanar da aikin raya al'ummar ya ci gaba ba tare da an tsaya ko kuma an samu wani jinkiri ba a halin yanzu dai in ji shugaba muhammadu buhari wannan kwamitin zai samu kuɗin gudanar da ayyukansa na shiga daga gwamnatin tarayyar najeriya da jihohi da ƙananan hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma kwamitoci ko ƙungiyoyi na ƙasashen ƙetare masu tallafawa inganta rayuwar jama'a to ganin cewa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ta najeriya kuma mai wakiltar jihar borno a majalisar dattawan najeriya na ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti wato sanata ali indume na tuntuɓe shi domin in ji ƙarin haske akan yadda suke fatan aikin wannan kwamiti ya kasance da kuma irin abubuwan da ake fata za a cimma. Eh to abin da yasa dai alhamdulillah mu muna ta jawo hankalin duniya da jama'a da gwamnati akan yanayin da muka samu kanmu da kuma abubuwan da za su biyo baya musamman da abin da ya shafi yunwa da ta'addi da aka yi da kuma talauci da yake wurin. to gwamnati ta tashi dai yanzu kai tsaye ta gani akan cewa ya kamata a yi kwamiti na wajen mutane ashirin da wani abu wanda za su tsaya su dinga tsara kuma su tabbatar da cewa an kai ma mutanen nan tallafi na gaggawa ko kuma an sake mayar da su gidajensu ko kuma an ba su taimako wanda za su kokari su fara rayuwarsu da shi to alhamdulillah tunda muna ciki za mu yi a kokarinmu tunda mun san abin da halin da mutane masu ke ciki amma kamar da shi shugaban kasa ya faɗa maganan ginin gidaje ba shine na farko ba maganan tukunan mutane su rayu su samu lafiya su samu abin da za su ci sa'anan a yi tunanin inda za su kwanta da kuma yadda za su fara farfado da rayuwarsu shi kuwa shugaban kwamitin wato janatiwa danjuma ya yi amfani da wannan damar ne wurin ƙara tabbatar mai shugaba Muhammadu Buhari cewa za su yi aikin su bisa ga riƙon amana da tabbatar da cewa sun yi abin da ke daidai domin fitar da al'ummar yankin arewa maso gabacin Najeriya daga halin kunci da wahala da lalura da suka samu kansu a ciki tun lokacin da aka fara yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya kawo halin kunci ya kuma sanya kafa wannan kwamiti ya zama wajibi. Rebuilding the Northeast will be resource intensive and dan juma Janar Tiwa wato shugaban wannan kwamiti ya ce sake gina arewa maso gabacin Najeriya na buƙatar maƙudan kuɗaɗen gaske kuma ba aiki ne da za a iya yin shi a dare ɗaya ba. Sai dai aiki ne da ya zama tilasai sai an yi shi ganin irin halin kunci da lalurori da al'ummar arewa maso gabacin najeriya ke fuskanta wanda ya tilasta shugaba muhammadu buhari ya kafa wannan kwamiti kuma ya gabatar da wasu tsare-tsare da ake ganin idan aka yi amfani da su za su kawo sauki da ci gaba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya ai mulki ni'ima ce ta allah sannan shine hanyar halaka To a can jihar Kaduna kuma matasa ne har su dubu biyar yanzu haka ake horaswa domin su yi noman rani na alkama. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya leƙa zauren taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. gwamnatin jihar kaduna ta ce ta gano ko bayan damuwar da ke cikin zukatan waɗanda ba su da aikin yi hakanan kuma rashin aikin yin na kawo tashin hankali tsakanin al'umma da yake jawabi a wurin ƙaddamar da taron noman alkama na rani a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna malam nasu rufa'i ya gaya wa mahalarta taron bitar da za a yi domin wayar da kan manoma a kan noman rani na alkaman cewa tunda dai kaduna ba ta cikin jerin jihohin da ke da albarkatun mai to ya zama wajibi a rungumi noma domin kosai da noma ake rayuwa babban abin da gwamnatinmu ta gada da aka rantsar da mu shine matasanmu ba su da aikin wasu sun gama makaranta wasu ba su yi ba to shi rashin aikin yi banda damuwa da yake kawo ma ɗan adam shi kansa yana sa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a al'umma shi ya sa gwamnatinmu ta ce babban abin da za ta sa gaba shi ne, me za mu iya yi mu jawo hankalin matasanmu su samu abin da daga safe zuwa yamma suna da aikin yi sannan kowane mako ko kowane wata suna da ɗan kuɗi a aljihunsu sai ka ga an zauna lafiya to mu abin da muka gada a nan arewacin najeriya shine noma ai mu kenan ba mu da mai mai yana can niger delta kuma kullum suna hana ma cire mai din wai dan kada mu nan mu samu wani abu kullum ane mana gori cewa a najeriya ba abin da muke karawa amma ko mutum a rijiyar mai yake kwance in ya fito daga rijiyar man sai ya ci abinci. Game da tsarin da gwamnatin jihar Kaduna za ta bi wajen tsamo matasa kusan dubu biyar wajen noman ranin kuwa gwamna Malam Nasu Irfa'i cewa ya yi. Dama jihar Kaduna ita ce na ɗaya wurin noman masara a Najeriya. Mu ne na ɗaya wurin noman waken soya. Mu ne na ɗaya wurin noman citta jinja. Mu ne na ɗaya ko na biyu wurin tumatir. Ba a bamu baya ba wurin noman rake. shi yasa muka ce a jihar kaduna wayannan ƙananan hukumomi guda hudu ko biyar da muka tabbatar cewa za a iya noma alkama mu tara matasa dubu biyar zuwa dubu shida mu roƙe su ku gwada wannan sabon salo za a ba taki za a ba iri za a ba kayan da zai kashe kwari sannan in kuka gama ga wanda zai saya kuɗi hannu to duk wannan shirin muna ganin idan matasa waɗanda suka zo yau nan a ƙasa in baɗi suka dawo da babur wayanda suka zo da babur baɗi suka dawo da mota matasa da dama za su ƙara zuwa to ko mai mahalarta wannan taron horar da matasa bitan noman alkamar rani za su ce sunana muhammad mai fada faki fatan da muke gwamnati ta taimaka mana da jali ingantacciya ai wata a ba mu takin zamani ai kuma ba a zama noman yan Habuja da noman yan ƙauye ba kasance noman yan Kauye ne cikakke za mu shuka mu gyara insha Allah sunana Asibi A Hassa daga Zaria Local Government mu da alhamdulillah mu dama mu mata abinda muke so dama noma noma shine ginshikin arzikin Najeriya ma gabaki daya yan arewa mu sun sa ido akan magana mai mai mai to me mai zai mana mu mata a dawo gona a yi noma kamar ni da kuke gani ni kan noma buhu ɗari biyu na masara sunana alhassan balarabe musa abubuwan ma da gwamnati ke kashewa musamman a kuɗaɗen da ake ake kashewa wajen shigo da abinci za ga zai ragu saboda haka za ga cewa tattalin arzikin ƙasar nan zai bunƙasa kuma tattalin arzikin al'umma daga ƙasa zai bunƙasa ana dai sa ran waɗannan matasa da suka fito daga ƙananan hukumomi huɗu na jihar Kaduna za su kwashe kwanaki uku ne suna koyan harkar noman rani na alkama a jihar Kaduna sannan gwamnatin ta tallafa musu da taki da iri da kuma maganin kwari. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To an gada isa lauli kara har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya ne na tsakar dare da minti goma sha bakwai, ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. na amma suna tananta ku ne saboda addini ne suna ta ce a'a ba su tsanantawa orefa fa suna ta ce aure ya tambar rayi in ita ta ce i sa hada aure in ta bata yarda kuma ba da dole ba in ji ta masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Yau 'yan matan sakandaren Chibok 21 nan da aka saki suka cika makonni biyu da ganawa da iyayensu Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka yi alkawalin neman bayanai kan waɗansu batutuwa da suka shige wa al'umma duhu game da sakin 'yan matan da kuma makomar waɗanda aka baro baya. Tambayoyin da muka yi ƙoƙarin neman amsa a wannan shirin. To sai dai bayanan da muka samu a hirar da muka yi da mahaifin ɗaya daga cikin 'yan matan da aka saki ta sa alamar tambaya, musamman batun auren dole da kuma musuluntar da su. sabanin abin da shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya faɗa a faifan bidiyo na farko da ya fitar da kuma bayanan waɗansu matan da suka tsere daga hannun kungiyar waɗannan na daga cikin bayanan da na nemi ƙarin haske a wurin shugaban kungiyar iyayen yakubu keki wanda na fara da tambayar su yadda aka fitar da 'yan matan nan 21 daga jejin sambisa sun ce mutanen akwai wani macicin mota ne wanda baya da karfi sosai kamar sifa ne aka tura su a ciki aka fara tafiya wani lokaci ya tsaya su tura sannan suka tafi wani wuri da dama sun yi tafiya sosai kamar na yini guda to wace gari kuma suka iso wani wuri su ne aka soke su haka ce a nan ku yi tafiya za ku yi gaba za ku je ku samu wani gari kusa kusa a nan to a can za ku samu wanda zai tare ku shi ne maganan da aka bar su da shi to haka suka fara tafiya suka fara tafiya suka zo suka samu wayansu ne aka tambaye su suka ce eh, su yan makarci ba ne aka ce musu to ku tsaya a nan to suka tsaya sannan jim kaɗan sai suka ga samiyan tsoro suka zo sannan aka ɗibe su to da aka ɗibe su ne kafin su hakara an zo an kawo su har inda ma aka sa su a jirgi aka tafi da su abuja wato a cikin jejin nan da suka yi tafiyan wuni guda da kwana guda din nan babu alaman eh. jama'an tsaro ko kaɗan babu sojoji a cikin jejin eh sun ce ba su ga sojoji ba sai dai can inda suka zo suka tsaya aka tsayar da su ba haka ba ba su ga sojoji ba kuma daji nan a wurin hadiya sun ce ba cikin ba gidaje masu kyau ba ma a wajejen kamar daji ne haka wayansu ma sukan yi buka buka na ciyawa da kansu su kan matan masu zauna a ciki domin wuraren ba cikin birni ko kuwa wani kauyaki na ne ba ne a daji ne haka yadda suka faɗa mun sun ce shekara biyu nan amma dai an dinga yawo da su a kai su ina a kai su ina a kai su ina wani lokaci za a kai su cikin birni in sun kama birni wani lokaci kuma kuma sun ga an kai hare sai su fito kuma a kai su wani wuri to can da suka ganin cewa duka birane din sojoji su riga sun kwato to shine suka je suka zauna dindindin a daji. Wato kamar idan kungiyar Boko Haram din nan ta kai hari ta kwace wuri sai su je su zauna da su a wurin sai an sake kore su tukuna sai su koma eh. cikin jeji. yawwa an maɗa musu kuma sai su fito su gudu daji kuma haka da matan su kan faɗa. amma ba sa kai su wani wurin da waɗansu mutane za su gan su ballantana a sanar da hukumomi kenan. a babu ba sa iya ba sa iya masu da karan kansu ma ba su sani ma wani ɓangare suke ba ma kwata kwata ba su sani ko wani gari wani ɓangare suke ba suna Najeriya ne suna Kamaru ne suna ina ne. To lokacin da ake tafiya da su din nan bisa ga bayanan da suke muku suna tafiya da daddare ne ko kuma ko da rana ma akan tafi da su. Sun ce wani matuwa ya taso kamar an kawo musu hari wani lokaci suka ji karan bindigogi da bama na na sojoji dai ko da rana ma suka iya su fita a sasa a mota su gudu bangaren da babu matsala wani lokaci kuma da dare ne za su fita su yi nasu hanya inda suka gani ba matsala haka suka faɗa ba wai sai da dare ko sai da rana ba duk lokacin da suka ga damuwa dai zai sauko musu to za su iya su yi escaping wannan damuwan to a cikin shekaru biyun nan da suka shafe a hannun kungiyar boko haram malam yakubu ina suke samun sabulun wanka da wanki da kuma sutura da suke sawa sun ce fa da farko kusan shekara da wani abu nan duka wannan ba su ba har shinkafa ma wani lokaci sukan iya tushe hanyar da moto zai yi tafiya a kai buhun shinkafa saboda yawansu a hannunsu a daji sauran wayannan abubuwa da kuma nama ba zama damuwansu ba ne sai dai yanzu da sojoji sun riga sun yi kafa suka tutushe wani bangare ba su samu kome na abinci shine abinci zai ya kare a hannunsu in ba haka ba sitira fa da duka da toci da kam akwai kata ko wani irin abu suna nan suna warwaro da shi sitira kayan sitiran jiki fa ina suke samu wake musu dinki suturan jiki sun ce su ana kawo musu har akwai waɗanda ma ta eh, ce ita da kanta ta kan iyayi inki da hannunta ta ɗinka sutura ma kanta ma wani lokaci kuma za su kawo sutura nan a tinke su basu ko ma ya dace da kai ko bai dace da ita ba ma ko ya fita oversize ko ba oversize ba dai za a kawo musu a dinka a tinke dai a rarraba musu to su shugabannin mayakan nan suna jin rediyo suna samun bayanai duk abin da ake yi suna ji su waɗannan 'yan matan suna jin labarai ko kuma akwai wata hanyar da suke jin abin da yake faruwa musamman neman su nan da kuma bayanai da gwamnati take yi eh sun ce wani lokaci in ma har ma ana yin wannan program kamar fili domin iyali nan ce mutanen da suna dajin masu ma suna da na'ura suna iya kallo kamar in abin da aka tura nta da sauran tvc kuma suna gani suna kallo suna ji duk oh. da har suna ce ma wace irin mama ne tana uh, kuka domin mu kullum kowane rana din nan a cito yan matan cibok a kwana kaza yan matan cibok nan nace eh ba za ku iya ku waye ta ba ni ma muryanta ne nake ji ban ganta da ido ba amma na ji muryanta wato wato suna sauraron rediyon nan suna jin ana neman su dukkan su su suna saurara rediyo da su mutane boko haram din ma duk komai da muke yi su ma ci suke yi tal suna da dukkan na'uran a hannu. To. A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa, Kakakin shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya bayyana hanyar da aka bi na samun sakin 'yan matan 21 da kuma matakan da ake bi na ceto sauran da suka rage. To mu a tamu fahimtar kasan wannan kofa ta tattaunawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ya buɗe ta yayin da ya je majalisar ɗinkin duniya cikin jawabi da ya yi kira cewa ita kanta majalisar ɗinkin duniya tana iya shiga cikin wannan magana matsala da ake samu a duk shekarun bayan nan tsakanin gwamnati da ta shuɗe da ƙungiyoyi irin waɗannan akwai mutane da kan shigo waɗanda suke ba da kyakkyawar niyya suke zuwa ba a bukatar suke kawo su cikin irin wannan kuma kamar yadda aka sani a ofishin eh, tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan tsaro akwai shaida da ta nuna cewa akwai waɗanda suke sun zo sun karɓi kuɗi na gwamnati ma da cewa za su dawo da 'yan matan cibo shi shugaban muhammadu buhari su abin da yake so a samu wato waɗanda za su shigo tsakani su sun amince musu mu mun amince musu to kuma aka zo wannan magana ta zo akan akasi domin an sa'a aka dace da wasu masu zaman kansu ah, 'yan gwagwarmaya na 'yanci na ɗan adam wanda watakila ba sai an faɗi sunansu ba su can yan kungiyar boko haram sun amince musu mu ma kuma gwamnati ta amince musu saboda haka aka shigo da su kungiyar agaji ta red cross da gwamnatin switzerland wa'annan don su taimaka musamman wajen karɓo wa'annan yara daga can bangare su kawo su inda za a danka su ga hannun gwamnatin tarayya to amma me aka ce ko me aka yi wasu su kuma 'yan wannan kungiyar tun da abu ne mawuyaci hankali ya rika cewa za su ɗauki 'yan matan nan kawai su bada su ba tare da an musu wani abu ba ko? to eh, wannan watakila daga baya za a ji amma ni a inda nake yanzu a bayanin da nake da shi shine wayannan 'yan mata guda ashirin 21 su can sun ba da su don su nuna cewa a'a fa 'yan matan nan suna hannunmu ku da aka sako ku zo ku ba da labari inda kuka fito aikun kun bar yan uwanku a wurin don a ɗauka da gaske muke ni abu ne a fahimta ta kina abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Umar Faruk Musa da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma haɗa dukkan 'yan matan Chibok da sauran waɗanda ƙungiyar ke garkuwa da su da dangin su lami lafiya cikin alherinsa da alheri. Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne. To, madalla, da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. fadar shugaban kasan amurka ta white house ta ce har yanzu bata tuntubi gwamnatin philippines akan barazanar da philippines din ta yi ba na cewar tana neman yanke hulɗar harkokin soja da ke tsakanin kasashen biyu sanarwar da fadar white house ta, ta fitar da shi ya zo ne a rana ɗaya da shugaban na philippines rodrigo duterte ya sake barazanar cewa zai yanke wannan hudda da amurka wanda shi ne karo na biyu cikin kwanaki biyu da ya yi irin wannan wato ta da jijiyar wuya duterte ya yi wannan hurici ne a babban birnin japan tokyo inda ya sa inda yake ziyarar aiki na kwanaki uku yana cewa yana son ya raba philippines da sojojin kasashen waje a cikin wa'adin shekaru biyu masu zuwa nan gaba ko da kuwa zai mai da hankali ya sake yin nazari a kan yarjejeniyoyi ko kuma zai watsar da yarjejeniyoyin da aka kulla da wasu kasashe? a karo na farko a tarihi amurka ta janye daga jefa kuri'a a kan kudirin da aka gabatar a majalisar ɗinkin duniya na cire takunkumi tattalin arziki da kasuwanci da aka ɗora wa ƙasar cuba tun shekaru 60 da suka wuce tun shekara 25 da suka wuce ne kowace shekara fa sai majalisar ɗinkin duniya ta nemi ƙasashe sun jefa ƙuri'a a kan maganar kawo ƙarshen wannan takunkumi wanda aka kakaba wa ƙasar cuba a zamanin yakin cacar baki da ke a tsakanin ƙasashen yammacin duniya da kuma na gabashin turai a wancan shekara dukkan kasashen duniya dai in banda amurka da isra'ila sun jefa ƙuri'a amincewa a cire wannan takunkumin amma kuwa wannan shekara kasashen biyu amurka da isra'ila dai sun janye daga jefa wannan kuri'ar. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi baba ko makere da ya taya gabatarwa sai wato salama abu da ya bada umarni da injiniyan mu injiniya jimmy ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin